أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a salamu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri ma tambayoyin addinin musulunci inda yau ma insha Allah kamar kowane mako zamu gabatar da tambayoyin da kuka aiko ga malam akan makallah tambayar mu ta farko ta fito daga wani mai sauraron mu mai nasara Umar Muhammad Yawuri na Kebbi State House of Assembly birnin Kebbi yace Allah ya gafarta malam menene ake da ijbar kuma menene asalin ijibar abinda ake nihi da ijibar malam mai nasara da kuma abinda a asalin ijibar wato wannan kalma ta ka kalma ce wadda ba wanda ke fahimta abinda ta gani sai wanda a almajiri wanda ke sauraren abinda ake faɗa to bai ya gane me ta da ijibari abinda ake ce majabri wato dolanta tilasta yarinya ta auri wani mutum amma waɗannan da ke ijibar nan kamar da kace suwa na ta yi to mutum uku ne ke ijibari wato waɗanda ke dolantawa mai muktasar ya ambace su kuma sauran littafin fikin su ambace su kamar irin su ne saliki da sauransu abinda mai muktasar yin magana a kai ya ce waje bara maliku a matan wa abdan bila ijirarin laqsu wa maliku ba'din wala hul ya war raddu wala muqtaru wala usa bi sha'ibatin wa mukatadin bi khilahil mudabbari wa mu'taqin li'ajalin illa yamran bi sayyidi ويقرب العجل ثم عب وجبر المجنونة والذكرى ولو آنسا إلا لك حسين على الأصح والصيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر بنا تاويلان لا بفاسد وإن صحيفة وبكرا رشدت أو أقامت ببيتها سنتان وأنكرت وجبر وفي امرأة وجبر وفي أمره أب به أو أين له الزوجة وإلا فخلاف وهو في السيد ولي وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض wa har in بقرب, bi qurbin bi qurbi mautihi tawilani summa la jabra wato ana abin mai muktasar ya faɗa daga inda na fara karanto na cikin muktasar shahi na 277 zuwa shahi na 278 abin da mai muktasar ke cewa maliku amatan yana jabi, wanda yake abin shugaba ne da bayansa yana da dama ya dolanta bauya daga cikin bayansa ta auri wani wanda yake son ta aura amma kada yanzu akwai wahalarwa kamar aurar da ita tana balaraba ta arma da ita ga bakin bawa ko kuma a aurar da ita ga mai aibi kamar mai jizam ko mai baras ko mai jinuna. to sannan baitin haka nan aka ce sannan uba shi ma uba yana jabri yana dolanta yarsa ga auren wanda yake ganin shi a mazlaha amma in ya zama abu shi hankali da addini to yana dama dolantar da yarsa ga auren nan a haka nan kuma uba na damar wato in rashidi na ya dolanta yarsa wadda an mahaukaciya amma wadda da ikon a saka ta kura ta a yaya yana da mai dolanta ta ga alman wani wasu wadda wani lokaci tana falka wani lokaci kuma tana samun jiyajin hankali uba na da mai dolanta sa aure wadda take budurwa ko da anisa ta ko da ta zan anisa bayan balagarta ta samu tsawon lokaci wanda ba ta yi aure ba wadda take wadda ake ce ma'anisa ya shekara talatin ko shekara talatin da uku ko shekara hamsin ko shekara arba'in ko shekara arba'in da biyar har zuwa shekara sittin su malamai sun ka kai sun ka kawo wadda ta shekara sittin ba ta yi aure ba kaga duk abin da mata ka sani irin abubuwan da suka shahi waye ya mata ta san shi ko shekarar ta hamsin ba ta aure ba ko hamsin da biyar ko arba'in da biyar wannan ita ce anisa ba na dama ya dolanta ta sai in yaran zai armar da ita ga wanda aka fi wanda ke makatowar zakai ko kuma makatowar da wani sayi to nan uba ba daidai wani zata ba amma shi ma bisa ga kauli wani ayin gatacce alal asahi na ba da ittifaqi ba gun malam baji kuma shi ne kauli wanda a ne domin in an aure da ita ga wanda yake mai makaduwar zakari ko makaduwar musa yana an san idirari na bayanan ne cutarwa na domin wancan wanda bai da lusa yana ba haihuwa da shi ah, nan kuma tsaro zakari an kai ta abin nan shi ke na an jingine ta to ko kuma ta zama wadda ake an kace ana jauri gare ta zaura ce karama wato ta zama zaura amma ga ta karama to wannan yana dama ya dolanta ta domin bata san maslaha ba shi santa ko ta zan zaura da wani ari kamar yawan zabura ko kuma wani turke ta farma ta zama haka nan to ana yana idolanta ta ko kuma a'a irin matan gana masu shige-shige ta zan zaura da zina amma daga ba ta gyara halin ta gomo gida ko kwata ta hankali ta zama zaura to kura ta haifi ya ta wajen zinin nan to wato umanta zai gabaci ɗanta ga armar da ita don kuma umanta na damar mata jabri amma banda inda ta zama zaura da aure wanda a fasiki amma an saba duka ga fasidancinsa to wannan uba zai zama mujibili gare ta to bayan uba sannan wasi wanda uba ya umarce shi da aurar da yasta yana cikin rashin ya umarce shi ko kuma ya ayyana mai miji to amma in ya zama wasiya ya ce bai umarce shi da aurar da ita ba kun bai yi mai wannan ba to a cikin jambi ne gari ta da rashin jabri ne sai an ka saba wannan su ake ce ma masu jabri daga waɗanda sun mala jabra to zuwa saliki shi ma ya irin wannan magana a cikin shahi na ɗari da abin nan da sha biyar shi ma zuwa saliki ya yi magana yace wal mujmiru na udu salasa bal abu lil bikri hatta anasun wa sayyibu ya arilin wal awzina in sabura wa sayyidun kaza wa siyu qarsaba وغيبة العبيد أمن عشرة ولا يزوجها سواه جبرا وغيبة وذاك ما إفريكي لمثل للقاضي عليها توليا وغيبة بعيدة كفقده أو قلها لمن من بعده وساء لبعض مع ذي قربه لا مع وجود مجبر كالأده ولا ينجي مع وجود الخاطف جنيئة الذي ذوات شرفي وقله في شريفة لم يدخلي لو بها أو نصها لم يدلي سوكان الأركان wannan shi abin da muka karanta ga motasar shi ne annan shahi na ɗari da sha biyar zuwa na ɗari da sha shida wallahu ala cewa kan makalla sai ya ce ko ana wakilta wannan haƙƙi ai shi ne mun kai magana wasiya eh. sannan kuma waliyi shi na iya wakilta wani shi shi kulla ma yarsa aure sai dai jabri sai shi sai kuwa wanda yawa wasiya kamar da muka ambata to sai tambayar shi ta gaba yace shin menene halaccin sakin mace da ciki to ya halata wato mai askari bayan ya ambaci sakukuwa waɗanda yake saki na sunna sannan ya ce wa arin an huma arin an huma wanda ba a kira cikin bid'a ba a kira cikin suna kamar sakin mace da ciki wannan arin an huma na mai cikin sakin suna bai cikin sakin bid'a to sai tambayar da ta fito daga wato injiniya malam eh, muhammadu mahegiru da alhaji dan kawo mai itacen rowa jiwa ta zo suka ce allah ya fita malam yaya hukuncin mai yawan rantsuwa ga maganar shi a koyo shi bayan haka shi tana da kafara a'a wanda an mai yawan rantsuwa ga magana wato duk an ka magana sai ya rutsa ya ranke. ya sha billahi lazi ko ce wallahi ko ya ce kaza ko ya ce kaza cikin maganganunsa wannan yana wasa ne wato da sunan ubangiji saboda haka abinda a sama garai ya tuban mu Allah domin a musulunci ba a yarda da mutum ya zan yana ta yawan rantsuwa ba duk abu ya gudana ce duk abu ya gudana sai ce wallahi to nan abinda za a ɗauke shi mai wasa da sunan ubangiji domin maɗaukakin sarki ya yi tsawa ga mutum shi ci gaba da yawan rantsuwa babu babu babula kamar yadda ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin nan da kuma maganganun malamai wannan ba daidai ba ne wato mutum ya ci gaba da rankewa babu abin da ya kira zuwa ga rantsuwa sannan kuma mutum zai rantsuwa nan abin da an kashe ya rantsuwa da sunan Allah ko kuma shuka bakinsa don haka a nan ya kamata duk wanda zai rantsuwa ya zan rantsuwar da za shi ya yi ta bisa ga abin da yake cancantacce domin an ce izil yaminu amruha mustafshau domin ita rantsuwa al'amarinta dinki na. ko da kana da gaskiya to ba a sun karanci in akwai inda za ka juyawa ba ka rantsuwa ba wanda ka yawan rantsuwa irin wannan baka da kafara domin ga na. tana lutar da mai ita cikin laifi hakanan kuma a alkur'ani ya ce kada ka yi da'a ga dukkan mai yawan rantsuwa walakantacce wala su ɗin kulla su mahi wato don haka ashe kenan in mutum na yawan rantsuwa kamar ya walakantar da kansa don haka yawan rantsuwa ba ya da kyau allah tsare to sai tambayar su ta gaba suka ce ala gafata malam ya hukuncin matar da ta rabu da mijinta da kwanci na ciki sai ta yi auren wani miji da wannan kwanci ba tare da ta gaya wa kotu gaskiya ba har ta haihu kuma ba ta gaya wa wannan miji sabo ba cewa wannan ciki ba ba ne sai da ya yi suna bayan ta yaye sannan ta gaya mishi cewa wannan ɗa na wancan mijin ne nata shin Allah za ta malam ya wannan matsala take a matar da an kasaka da ciki kuma ta tabbatar da akwai ciki tare da ita kwanci to iddata sai ta haihi cikin nan ko kuma ta mutu haka nan amma matar da ya zama an sake ta amma akwai shakka ko akwai ciki tare da ita ko babu amma tana jin motsi amma akwai riba ma'ana shakka shin motsin gana ɗana ko ko motsin iska na cikin cikinta sai ta an kace za ta yi shekara biyar na idda shi amma yi nisan iddata wadda ko ta aka wa aure aka samu wata da cikakku ta haihu ta shi ku wannan shi ne wato abin nan wannan kan da ta haifa za a jinya ya ga uban domin su ne a akalla na mudda ta ciki don haka ana diskar da ɗan nan ga ubansa amma wadda ya zan an sake ta san abin da agayi yi ta ciki na ko da kwanci na to matuƙar kafin cikin nan yana nan to tana kunan cikin da nan sai ta haye cikin nan shi ne mai tafi taloka mai yake shayi na ɗari da hamsin da biyu wa hamsatul a'awami a ƙasar hamli wa sittatul ashhur fil aqalli shekara biyar su ne mahi nisan ciki ga wadda an ka saki da ciki to za ta yi dubi haya cikin na har zuwa wato inda tana jin motsi cikin cikinta to za ta zauna har shekara biyar matukar tana shakkan motsin ganin ciki na ko na da in an ka samu mata waɗanda wannan sun san irin wannan arifat cewa wannan motsi motsi na na da to ba ta daga yadda nan sai ta haifi cikin nan ko da ta tsaya tsawon rayuwarta shi ne shi abdulsami a wannan abin nan mai abin gan tuba yake cewa amma idza tahaqqaqa an-nisa wal 'arifat anna haraka harakatu waladin فلا تخرج من العدة إلا بوضعه ولو بكيت طول عمرها وهذا أقصى حمله وأما أقله ستة أشهر إلا خمسة أيام in an aure aka samu shi wata shida ko da da rangwamin kwana biyar in ta zo da shi shi nan da watanni guda shida illa su ta ayyami ni yawon al'aqabi in tafa an zai da dole la'ani sai ko riga miji ba ta da la'ani ba amma in ya cika kwanuka ne na wata shida to wannan dan namiji na don haka wata biyar eh, shekara shida su shekara biyar su ne mai ciki shekara wata shidda su ne akal ga mudda ta ciki don haka in an samu wannan mudda na za a ji munahi ga ubansa in an kai saki mata ta yi wata biyar matukan motsin ba a tabbatar da na ɗana ba ana gani a motsin ɗana ko motsin iska na to in ta shekara biyar tana iya ta aure amma in an tabbatar da motsin da na ɗana to ba ta aure har abada sai ta haihu ko ta mutu haka nan ɗaya da aka yanzu wadda ta yi auren gadda ciki ta san shi shi na ta aure wani miji kuma sai da ta haihu sanin ta faɗa mijin nan to duk zaman da take da shi wato yana aure da idda yana aure da mata mai nishi muka ta ya aura matukar ya zai shi wancan mijin da ya sako ta saki ne rijiye guda ko biyu to tare da yana nan tare da mata mai miji amma in suke uku ne ya aure ta suka zauna ko kuma mijinta ya mutu ne ya bar ta ya aure ta wannan to wannan shi ake kira wannan dai dan lalle ga abin zina ga uba ne wancan shi ko zaman da yi da mawar ga mata mata mawar da an ka saka uku wadda mijinta ya mutu ya bar ta to wannan shi ake kira ta da ta yi amma in ya zan mijinta saki biyu na mata ko saki uku na to mu ta zawwaja ta yake aure da ita don haka wannan matar mata ta ne miji yanzu ta haihu sannan ta gama idda shi kuma alman ne da mahalli don mata mutane ta ke zama da ita wallahu a'lam to Allah ya samu zafi sai tambayar ta daga da yake sun kusan dunkula tambaya uku suka ce ma hukuncin mace mai yanajin da kazafi da tonon asiri tana sa kuma tana zagin sa So eh. wannan mata mai irin wannan ɗabi'a ita ake kira fasika kuma ba shi halata ga mace ta ɗaya sunan asirin mijinta domin wani sirri na wanda Allah shi ɗaya ɗin tsakanin mata da miji in ta tona shi ta ci amanar zama kuma ta saurari abin da zai kasance gari ta ranar alkiyama in ta haɗu da mahalicinta mata Allah ya sa wani asiri tsakanin su da mazan su maza Allah ya sa wani asiri tsakanin su da matan su kwato na asirin wani ya ci amanin zama Allah zai azabtar da shi ranar da bai da mai cutarsa ga Allah Allahu alam hawaye da suka ce tunalan menene hukuncin matar da mijin take yi mata wa'azi sai ta ce mishi kabarinka daban nawa daban to sai ya sanar da ita cewa Allah shi ya aza shi gare ta shi mata wa'azi don Allah ya ce alijalu wa lin nisa miji ka kama hannun mata ta ce maka gawar zaki ta ita ce nan ta kauda magana ubangiji saboda haka wannan matar hukuncin ta guda da wancan fasika ta Allah sani to shi ku mutumin da ake wa nasifa ko kuma ake gaya ma gaskiya don ya bar sabo ubangiji sai ya ce maka sannu mala abakar gumi ko kuma ya ce maka sannu sabon na aljanna yi gaba ka faɗa wa wasu to sai ana wa'azi ya yi hattara don izini na ya kai to yana nuhin kenan ba wani mai iya wani wa'azi shiga ne ko ya kuma wani sai mala abakar gumi ko ko a'a wanda ya mai wa'azi ya yi mai ya haike yin sannu sabon aljanna shi ko sabon dan wuta a tutunin yawa wanga gida aljanna shi ko yawa kai ne gida wuta tun da duniya an harba kawa saboda haka shi ya tara kalmar nan ba ta da kyau Allah ya tsare to amin tambayar ah, wato muhammadu dan argungu likitan dabbobi da umaru magaji gudale ah, da wato da suki hamza gudale suka ce allah ta malam ina hukuncin musulmin da ke kashi cikin makabarta da gangan kuma ya sani amma ya ki bari to sai a mishi wa'azi ya bari domin wurin nan da yake za shi kashi wuri na wanda wurin wa kowa saboda haka ya kamata shi wa auki shi tunanin waɗanda a cikin wurin nan suna son rayuwa kamar yadda shi shi kasanta amma sun kamar duniya suna son su ji daɗi kamar yadda gida yake jin daɗi sun kamar duniya ga suna da gurace-gurace irin wanda yake da gori sun kamar duniya ga shi ma shi tunanin nan zai na saboda haka wa'azi kawai ya ishe shi amma wanda mutuwa bata zama wa'azi ne ko qur'ani bai zama wa'azi gare shi ba da abin da ka zama wa'azi gare shi ya rama sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum wa'azain lam tadillu ma tamassaktum bihima na bar muku wa'azi biyu inda yin kun riƙe su ba ku bacewa daga cikin wa'azin nan guda biyu akwai annadik akwai asamit annadik shi wal qur'an asamit al maut sai da haka in ya zama makabarta bata zama wurin wa'azi gare shi ba to babu abin da ka zama wa'azi ga dai shi ta bushe in ta bushe ko babu abin da ka sace taushi sai wuta Allah tsare ne Allahu a'lam to tambayar su ta gaba suka ce Allah ya gafarta malam ko ya halatta da musulmi ya ba wanda ba musulmi da hannu su yi gaisuwa irin yadda yake gaisuwa da musulmi to yana halatta ga mutum su yi gaisuwa da kowane irin mutum domin gaisuwa musulunci ya tsara wa da aka yi in ka sani sai ka yi in baka sani ba ka tasan malamai wurin tambaya shi wani abdullahi bin hudu ta gama da hulwa wa tsara mace yake cewa duk abin da baka gane ba kenan ka kusuru ka hazuri su'ali ta ɗauka gare ka take ka shiga ka tasan malamai wurin tambaya kana gane mujaddadi shehu usman ibn hudu ya yi magana akan abin da shahi gaisuwa kuma ya faɗi wadda aka gaisuwa da musulmi ya faɗi wadda aka gaisuwa da kahi ko da ka ba wanda abba mutumin kirki ba hannu to akwai wadda musulunci ce ka ba shi hannu a cikin iya sunna na mujaddadi shehu usman ibn hudu ya ta gamba da hulwa da rahmatai shayi na ɗari biyu da hamsin da takwas mujaddadi yana magana akan abin da shahidai suwa wato yace wa min zalika fi salami akwai daga wata bid'a a cikin gaisuwa al-musafahatu bi adarafil asabi wato yin musafa amma mutum bai ba wanda yake musafa da shi hannunsa gaba ɗaya ba ya ba shi jihin yatsa huwa bid'atun makaruha bid'a ce makaruhiya ka yi musafaha da mutum amma ka ƙi shi hannun gaba ɗaya ka yi mai tamsilin yadi ka ƙi ka ƙi mai tamsilin yadi sai ka ba da gehe yatsa sai ka riƙe babban harcen ka ya zan hannunsa bai kai da babban harcen ka ba su ku so su ta haɗu to biri ana in dai wannan mutum ɗan uwanka na musulmi kuma amintaccen kana ya zabi ne to wannan bid'a na yace amma wa fi umratul murid sadiqi a cikin wani littafi da ake cewa umratul da sadiki yace wa amma a darabul asabi fil musafahati amma ba da sashin yatsa yin yatsa a cikin musafa fa khilafu sunnatiha sabanin sunnatana ga musafaha ba a ba da rafil asabi za a ba da yatsoci duk hannu hayya sai da kusuro hannun ka su babban farkin ka da babban farkin ne su haɗu li'anna sunnata tamkinul yadaini don abin da sunna makanar da hannuwa guda biyu ya zan ka ba da hannunka ya baka hannu ne babban ka da nashi sun zalika dalan ala دالا muwaddati al mu'adila bi kulli wajhi don wannan ya zamo wato yayi yi gwaji bisa ga cikar soyayya wanda yake karfafawa bisa kowace hukunci cewa lalle eh akwai suwa tsakanin ka da wani amma mujaddadi yake wa haza haifu tundam amma wannan inda an kaso gaisuwa ko an kaso sallama da musafa autu ba ko inda ta halatta la aiki tumnau autu kwaru amma ba inda an ka haramta ta bai ko an kyamace ka inda an ka haramta yin musafaha ko inda an ka kyamace musafaha ba a tamkini da yadi sai dai ka ba shi gehen yatsa ya rike farce sai ka rike nashi farce in kai sallama da wanda a kafiri wanda ba musulmi ba to ba a yadda ka saki hannunka ba ya kai ga nashi manyan farkon kusa ba sun aka ka bashi yatsa yatsa ka ka bashi yin yatsa amma musulmi ka ba sai hannunku ya haɗu da juna babban harsun kusan haɗu wannan shi a abin da bujaddadi ya ambata a cikin wannan littafi na iya sunna shahi na ɗari biyu da hamsin da takwas wallahu alam to Allah ya samu dace sai tambayar ta gaba Allah ya fata mallam menene hukuncin matar da ba ta bin umarnin mijinta matar da ba ta bin umarnin mijinta matukar kuma tana da rashin wa Allah da yar watata amma idan ba ta bin umarnin mijinta amma kuma ta wa Allah da ba ta shiga wuta ko ba shiga aljanna sai dai a barta a arab abu biyu ne ko abu uku ka gani wanda yake ya ƙi wa Allah ɗa'a matar da ba ta wa Allah ɗa'a ta wa mijinta ɗa'a za ta ga aljanna in matsayin ta na musulma matar da ba ta wa mijinta ɗa'a amma ta wa Allah ɗa'a ba ta wa mijinta ɗa'a har shiga aljanna sai da aka yi ta arab wani wuri inda yake haɗawa tsakanin iskan aljanna da mauta wani abin da wato ne sannan kuma wajibi na ga mace ta yi biyayya da mijinta amma bayan ta ce da dokokin ubangiji domin duk da da za ta wani mijinta zan ko babu saba ma Allah ce domin in ya za a kusa wa Allah cikin da'a min zai aiko ni ba domin mijinta abokin halitta na tare da ita hadisi ya bayyana la ta'ata li makhluq fi mafaitul khaliq babu da'a ga abokin halitta a cikin saba wa mahalicci to ta san da wannan amma mata wadda ke son aljanna an ce idan mace ta yi da'a wa mijinta idan mace ta sallaci biyar dinta ta azumci watanta ta yi da'a wa mijinta ta shiga aljanna wa mijinta wannan shi a abinda hadisi ya ambata karara idan ya zama mai sa'a mijin suka hawa kaga aljanna ba mu gamsu ta gare ta Allah ya kare mu to amin a tambayar ta gaba ce malam ko ya halatta wargi tsakanin mata da kanin mijinta a'a ya dai halatta wargi tsakanin mata da mijinta amma da kanin mijinta al'ada ce kawai ba halatta ne kada da haka yana da kyau a bi abin da a shari'a ka karanta littafin shehu usman bin fodewai ba halar ba ne kanin miji shigo inda matan wane ya zanta ba halar ba ne wane a dan wane matan wane ba ka'ida na bai shigo inda take sai abin da ya zama na lalura gida guda ake shi ne da tsarin da zai na sai na shi gida suna cikin gidan gado ko kuma a shi cikin gidan wan daga da halin ne da halin na shi gida sai ko in uzuri ya kama wanda yake dole na su haɗu wannan kuma a gajura ta biyu mahdura Allahu a'lam sai a kan makalla lokacin ma dai ina ganin da haka ya kamata mu lissa aya wannan mako sai dai mako na gaba insha Allah za mu sake gabatar da tambayoyin da mahasaran mu suka aiko malam muna godiya kwarai Allah ya saka da alheri da ka samun damar amsa mana waɗannan tambayoyi mu kuma Allah shi ba mu ikon amfani da su muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh